wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan cibiya ta darun sana muna roƙon Allah ya ƙara ma mu albarka waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya sanya mana su cikin nizamin ayyukan da za mu amfani da ranar alkiyama waɗanda suke shirya irin waɗannan darussa da tarurruka muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarsu da su albarka Allah kuma ya amfanar da mu da duk abin da za mu ambata duniyar mu da lafiyar mu abin da nake so na ja hankalin mu zuwa gare shi shine hidima wa addinin Allah hidima addinin Allah yana daga cikin abin da da yawa cikin musulmai ba su iya bambance shi shine bautan Allah da kuma hidima wa addinin Allah sallarka azuminka kiyamun lailinka tasbihinka karatun Alƙur'aninka, wannan duwa kanka kake yi wa wannan naka to abu na biyu shine me kake yi kuma don ganin wannan addini ya haɓaka ya yi gaba ya tabbatu ya samu ci gaba me kake yi akan wannan ka zauna ka kalli kanka da rikonka da addininka ka dubi me kake yi wannan addini da yau Allah ya mana arzikinsa ya mana ni'ima da shi kasan ba a garinku aka saukar da shi ba waɗansu ne suka yi dakonsa daga inda aka saukar da shi ya shigo har cikin gidanku kai ne kake yi wannan addinin ya yi irin wannan tafiyar da waɗansu suka yi wannan hidiman har yanzu ya same ka to da yawa sukan ɗauka idan mutum ya kiyaye sallarsa a jam'i zai yi azuminsa zai yi karatun ƙur'aninsa zai shiga itikafinsa zai yi tasbihansa zai yi akkar ɗinsa to sai ya gagara sanin akwai abin da ke gaba da wannan kima da samun kusanci a wajen Allah shine hidima wa shi addinin Allah hidima wa shi addinin Allah wannan addini na musulunci addini ne na Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza a nasrullahi wa wa ra'aitan nasu ya dakhuluna fi dinillahi Allah ke zaka ga jama'a suna shiga addinin Allah wannan addini Allah sai kira shi addinin Allah ka ankara ka faɗauko kai yanzu kai yanzu menene takamaiman abin da kake yi domin ci gaban shi wannan addini kamar yadda muka faɗa abubuwan da za ka yi na ibadodinka wannan wakinka kake yi wa amma shi musuluncin ci gabansa haɓakarsa ɗaukakarsa tabbatuwarsa ne kake yi a kan haka wallahi yan uwa babu wani abu da aka fi saurin samun kusanci da yardan Allah da shi kamar hidima wa addini babu wani abu da aka fi saurin samun yardan Allah da kusanci a wajen Allah da dacewa da alfarma abun Allah kamar Allah ya ji kana ma addinin sa hidima galibi duk wata alfarman da kaga amma wani kowane ne annabi ne sahabi ne kowane ne in ka gan shi a cikin wata alfarma ta musamman za ka samu alfarmar ta biyo bayan wani hidima ne da ya yi wa addinin Allah shi addini na Allah wurare da yawa a cikin alfar'ani in ka ga Allah ya sanya sunansa a waɗannan wuraren to abin da yake nufi addininsa sai ya ce in tansurullaha yansurku Allah sai ce in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku taimakon Allah shi ne taimakon addinin Allah wala yansuran Allahu manyan sohu, Allah ya ce wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi to wannan taimakon shi ne taimaka ma addinin Allah shi sa wallahi duk bawan da na gani duk wadda na gani a cikin wata hidima na addini ko ce maka aka yi ka shiga cikin kwamiti na masallaci wallahi za ka ne na Allah wani yana tsaye in za a yi wa'azi yana cin wata kwana yana nuna wa mutane hanyar da za a bi a shiga wannan aikin duk wadda ka gani shi Allah ya ba shi dama a kan hidima wa addini duk kashin hidimar to za ka samu akwai wata alaƙa da ta rage wadda ba ta yanke tsakanin shi da Allah ba jama'a nuna fahimta ka tashi ka farka ka sani wannan addini wannan addini yana bukatar ka yana bukatar mazaje yana bukatar ma'aikata ka tashi ka yi iya abin da za ka yi ka samu kanka cikin waɗanda suke hidima wa addini ka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shan kai da suka yi ma kowa titiko da suka yi ma kowa kar ka ɗauka da salloli ne da azumi suka sha kan kowa wallahi sun sha kanka ne saboda hidimar da suka yi wa addini jama'a muna fahimta darajar da suka samu matsayi da suka samu wadda yau duk abin da za ka yi ba za ka riske su ba ba sallolin da suke yi ne ya kai su wannan matsayin ba ba azumin mukansu ba ne mafi girman abin da ya samar musu da wannan alfarmar wallahi shi ne hidima wa addinin Allah saboda ka 'yan uwana masu albarka Allah a cikin alƙur'ani ke cewa ya ayyuhan na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ji Allah kunu Allah ku zan mataimaka Allah mataimaka Allah ma'ana ku zan mataimaka addinin Allah ai kaga da Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ai Allah ya san ka shigo a kira ka mai imani ne baka sallah a kira ka mai imani ne baka azumi an kira ka mai imani ne kana da dukiyar da za ka fi da zakka ko ka je ka sauke farali ba ka je ka ba an kira ka mai imani ne ba ka yarda da alkur'ani ba Allah sai ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Allah sai ce kono ansarallah ku zan mataimaka Allah mataimaka Allah ma'ana ku zan mataimaka addinin Allah kamar kala isa ibn maryam lil kamar yadda annabi isa alaihi salatu wassalam ɗanna na maryama ya ce mahawariyawa su ne almajiransa makusantansa man ansari ilallah ya ce a cikin kuwa zai taimake ni zuwa ga Allah ma'ana wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah dama muka ce wurare da yawa in ka ga Allah ya sa sunansa abu a cikin aiki to yana nufin addininsa irin in yansu Allah ya ce ya ayyuhal na Amani, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku kunu ansarallah Allah ya ce ku zan mataimaka Allah ma'ana ku zan mataimaka addinin Allah mu fahimci waɗannan gaɓoɓi guda biyu da kyau na farko tun da aka kira masu imani Allah ya san kai ɗan gida ne amma duk da aka ce ya sake ba da wani aiki ya ce kunu ansarallahi ku zan mataimaka Allah ma'ana mataimaka addinin Allah sai ya buga mana misali kama kala isa ibn maryam lil hawariyin kamar yadda annabi isa alaihi salatu wa salam anna na maryama yace mahawariyawa man ansari ila Allah yace wa zai taimake ni zuwa ga Allah ma'ana wa zai taimake ni zuwa ga yada addinin Allah qala hawariyun Allah ta ji hawa hawariyawa suka ce na nahanu ansarullah mu za mu taimake ka wajen taimaka ma Allah taimaka ma Allah ma'ana taimaka ma addinin Allah to in uwana masu albarka wannan kira da Allah yayi wannan kira da Allah yayi ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zan masu taimaka ma addinin Allah masu hidima wa addinin Allah masu yada addinin Allah kamar yadda annabi Isa alaihi salatu ya yace wa almajiransa wa zai taimake ni wajen yada addinin Allah suka ce mu ne za mu taimaka maka wajen yada addinin Allah to kaga hidima wa addini shi da Allah ya yi ma waɗanda suka yi imani ka ajiye duk wata ibada da kake ka kalli da shafi tun da fa ya kira ka mai imani ya san fa waɗannan ibadodi ka tsare su ya san ka yarda da rukunin imani ya san ka yarda da rukunin musulunci yanzu kiran da Allah yake yi ka zo a yi aikin motsa addinin siyar da addinin gaba daga addinin tabbatuwar addinin wannan kira da Allah ya yi abin yake bukata yanzu a wajen kake kuno ansaran ma ku zan mataimaka addinin Allah ka tashi wajen hidima wa addinin Allah ka kalli kanka ka ga yau wannan musuluncin da ake cewa musulunci don Allah kai wace gudumawa ce kake bayarwa wajen hidima ma wannan addini da kula da shi jama'a muna fahimta shi yasa da muka yi maganar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin suratul hashr Allah yake cewa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sai ce wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah yake idan an zo za a raba dukiyar fai'u Allah ya ce kuma ya zama akwai kaso na muhajirai lil fuqara'il muhajirin ga fakiran muhajirai talakawan muhajirai allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim waɗanda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu aka tilasta musu gudun hijira daga makka kamar wani ne yace Allah to me ya fidda su yace ya bi gona fadlan min Allah na suna masu neman falalan Allah da yardarsa saboda ka su hijiran da sahabbai suka yi ba su ne suka ce mun yi ne don Allah don neman yardan Allah ba Allah ne ya ce don Allah suka yi don neman yardan Allah ya mutabuna fadalan min Allah wa ridwana Allah yake sun yi hijira suna masu neman falalan Allah da yardan Allah sai ce wa yansuruna Allah wa rasula suna masu taimakon Allah da manzonta. taimakon Allah shi ne suna masu taimaka ma addinin Allah yau musulunci ne aka matsa mishi lamba a maka aka hana shi aka hana sallah ta saki jiki aka hana karatun alkur'ani ya saki jiki aka takura shi ƙarshe aka ce kawai ya bar maka waɗansu da shagunansu waɗansu da gonakinsu waɗansu da gidajensu suka ce to da su yi rakiya ma addini su ta gare wayan su nuna wa rasula suna masu taimaka ma Allah da manzonsa kun ga wancan kira da Allah yi ya ayyuhal ladina amanu kunu ba. ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ku zan mataimaka Allah to ga Allah yanzu ya nasanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa yansuruna laha wa rasula suna masu taimaka ma Allah da manzonsa kenan suna masu taimaka ma addinin Allah kaga wannan hidima da suka yi ma addini wannan hijirce hijirce da suka yi wannan tsayuwan daka da suka yi ana so a sa kafa a take addinin a take alamun addinin suka yi tsayuwar da duk inda aka kawo taku sai dai a saka su ba addini ba wannan ya ba su matsayin da ya ba su a wajen Allah ta na kowa ta. to da Allah ya ce in san tansurullah yansurkum in kun taimake Allah zai taimake ku yanzu ai mun gane me taimakon Allah ne shiga mishi hidimar addinin yadda iyalanka suke da lokacinka kasuwarka take da lokacinka sana'arka take da lokacinka mai kiwo kiwonsa yana da lokacinsa mai noma nomansa yana da lokacinsa ka ware lokaci ma addininka ka ware lokaci ma addininka wannan ya ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan damar da yau in ka ɗaga ido ka kalle ta sai ka ga ba wadda zai iya isa zuwa gare ta abinda ya ba su wannan alfarmar shine hidima da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hidima da suka yi wa addinin musulunci ka ɗauki misalin sai na abubakar duk gwagwarmayar da aka yi don tabbatuwar addini da jikinsa da dukiyarsa aka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa faɗa yake ma na fa'ani malon kafu ma na fa'ani malu abin bakar annabi ya ce wata dukiya ba ta taɓa amfanar da ni da ɗai a ce ga kuɗin wani dukiyan wani ya amfanar da ni annabi ya ce irin yadda dukiyar da abubakar ta amfanar da ni ba to dukiyar abubakar da ta amfanar da annabin buhuhunan abinci ke ta yaje ajiye a gidansa dawakai yake saya ababen hawa ya je ya tara a gidansa ma aka yi da dukiyar sayyidina abubakar madaddini akwai randa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira zuwa ga wani hidima mai nauyi na addini abubakar ya dauki dukiyar duka ya baya kai da iyalan ka sai ce akwai Allah da manzon Allah alaihi salatu ka duba hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tun da annabi ya haska wa na abubakar cewa akwai yiwuwar Allah zai ba su izini su yi hijira abubakar ya fara tanadi da tattalin ɗaukan ɗawainiyar hijirarsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta da wakan da za a hau sai ran da za a tafi annabi ya ce to ni dai na wasai dai na saya guzirin da za a rike a wannan tafiyar na abubakar ya ɗauki nauyinsa wadda zai musu jagora a hanya tun da hanya ne da za a tafi a fake a sulale a ɓoye aka nemi wadda zai yi jagora wadda ya san hanya ya san jeji ya san sahara shi ma sai abubakar ne ya ɗauki nauyin abincin da za a ci kun ga wannan shi yasa sai abubakar ɗin ya sha kan kowa wallahi yan uwa babu wani abu da za ka yi babu wani abu da za ka yi wallahi ka yi kima a gun Allah kamar ya ganka a hidimar addinin wallahi ba wani abu da za ka yi ka yi kima a gun Allah ka samu alfarma a wajen Allah kamar ya ganka a cikin hidimar addinin wannan ya sa sayidina abubakar ya kai irin matsayin da ya kai ka duba sayidina umar sai da ya kai ma kawai umar inda alamar ɗuriyarsa a goma ba a isa taɓa addini ba ɗuriyarsa ma in akwai abu ba isa taɓa addini ka duba sai na usman lokacin da za a tafi ta boka kudi sai na usman ya ɗauka ya bayar ya ce a ɗauki nauyin dakarun da za su tafi ta boka yana ajiye kuɗin da annabi ya ɗaga ya juya sai yace ma barra usmana ma amila ba'da yau annabi yace daga yau ba abin da usman zai sake yi kuma ya cutar da shi wai a ce aljanna lalune ne a gunsa annabi yace daga yau ba dukkan su kaga irin ayyukan da suka yi Dukka su kaga irin ayyukan da suka yi kaga irin jajircewarsu kaga irin tsayuwarsu akan hidimar addinin Allah duka biyu su ɗaya bayan ɗaya kowa ka sa shi a cikin ma'auni ka ga irin gudumawar da ya bayar wajen yaduwar addini da kuma tsayuwar addinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ce mai hafiz ibn abi balka akan kabiyar sa ayoyin farkon suratul mumtahana ta sauka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shirya fathu makka shiga makka sai ya zaɓi makusantansa aka rufe ƙofa aka shiga mitin annabi ya gabatar musu da bayanai da duk shirye-shiryen da za a yi na shiga makka cikin waɗanda aka yi wannan zaman da su akwai hafiz ibn barka. da gari ya waye sai ya ɗauki alƙalaminsa sai ya rubuta takarda wa mutanen maka yana mai sanar da su cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa za su shigo gashi gashi gashi gashi ya musu bayani daki daki ya ɗauki letar ya ba mu wata da Allah ta tafi da shi maka kafin ta isa Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ta da sayyidina ali da talha ina jin da Zubairu ta je su karɓo takaddan kafin ta shiga makka kasan waɗannan ukun da sayyidina ali da talhatu da zubairu ko a hannun aljanu aka ce su karɓo da su karɓo <laughs> eh, suka bi doshe suka bi yanke suka je suka sha kanta suka ce mata ki ba mu takaddan da aka baki ki kai wa mutanen maka ta ce ba takarda suka ce ki ba mu takarda ko mu ciro takarda ta cire takarda ta ba su aka zo ana buɗe takarda sai ga shi leta ce daga hafin ibnu abi balta kuma yana zaune a ba annabi yake man haza ya hafin annabi ya ce hafin me ya faru Ita manzo Allah kar a yi gaugawa na hukunta ne a saurare Umar ya ce a yake da'ani adribu unuka Umar ya ce manzo Allah bar ni in cire kanka hatsib ya kawo uzurorinsa da dalilansa da ya sa ya rubuta wannan takarda zuwa ga mutanen makka domin ya samu wata kariya kan abin da ya shafi iyalansa da dukkan al'amuransa da yake makka annabi sai buɗi baki sallallahu alaihi wasallam yake abin da ya faɗa gaskiya ne ina takurin kus da umar ya ce ban izini na sare kansa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ma yudrika la allah ala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum annabi yace umar ne ya sanar da kai ko Allah ya dinkayi waɗanda suka yi yaƙin badar ne da duk abun da za su yi a rayuwa Allah yake musu ku je ku yi duk abin da za ku yi na gafarta muku yaƙin badar yaƙi ne da aka yi wadda ya fito da ƙarfi da tabbatuwar musulunci da kuma gamsar da duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah adadin musulmi bai haura ɗayan ukun adadin kafirai ba makamansu 'yan kaɗan abin hawansu 'yan kaɗan komai a tashi wani har aka gama yaƙin da laushi ma shi ya gama yaƙi saboda ba makamai a hannunsu lokacin da aka yi yakin aka gama yaƙin, an yi nasara an yi nasara an yi galaba an yi galaba Allah ya ce ima shi itin kadi ga farko da kuma. Allah ya ce ku je ku yi duk abin da ranka yake so na yafe ku ne abin da na gaya muku galibi in ka ga alfarma a musulunci wallahi da ka samu Allah ya yi ta ne taimakon addinin in kana ce da sallah kai da sallanka ka yi ta azuminka ka yi ta karatun ƙur'ani ka za a rubuta maka a kuma da a baka aljanna amma mafi girman abin da ake samun kusanci da yardan Allah da kuma falala a wajen Allah shine hidima wa addinin Allah to lokacin da Umar ya faɗi wannan sai annabi sallallahu alaihi ya ce mishi ai ya je badar ya yi badar jama'a kun fahimta kenan kaga wancan aiki da yayi wa addini shi ya ba ki kariya alfarma ce ko ba alfarma ba ce ba musulmai ne da shugabanninsu suka haɗu suka yi mitin akan hidimar addini wani ya je ya faɗa ma abokan gaba ba annabi ne da kuka yi dina abubakar amma iya abin da annabi sallallahu ya gaya musu shine hafiz ayyaje badar Allah ya tsinkayi zukatansu yake musu ku je ku yi duk abin da kuke so na ya fi muku wato ɗaya daga cikin abin da ke sa ka samu kwanci da yardan Allah da alfarma abin Allah wallahi yana da wahala ka samu wani abin da ya kai hidima wa addinin Allah jama'a mun fahimta ko da mai sabon Allah ko da mai sabon Allah ko kafirci yanzu duk tsiyan da mutum zai tsula wai da zai bi Allah ba shi da zai yi sallah ba shi zai je sha giyansa zai duk abin da zai yi abin da ubangiji ya ajiye mishi ya bari ranar alkiyama da su hadu amma kaga abin da Allah bai ɗauka shine ka faɗa mishi addinin amma in mun gani wai yanzu don ka ce kai ba da ka bi Allah ba babu ruwan Allah da kai da duk ka ci ba ana rubutawa ana kiyayewa ranar alkiyama zai maka hukunci da abin da ka aikata amma daga zaran ka taso za ka taɓa mishi sa Allah bai taba ɗaga ma wani kafa akan wannan ba duk wanda ka ji an kama sunansa ko irin su abu lahabi ko irin su fir'auna wallahi ba wai kin bin Allah su ne yasa aka yi wannan fata-fata da sun ba a'a kawai addinin suke so su taɓa mishi jama'a mun fahimta to haka in da'a za ka yi tsabar sallolinka da azumominka da kiyamun na ka yi tsayin kayanka amma yau in wani zai tashi ma addinin musulunci dima wallahi sai ya da ranka saboda ka kira Allah yayi ku zan mataimaka addinin Allah ka yi kokari ta kowace fiska ka samu wani bigire ka samu wani gurbi wadda wannan aikin da kake yi kana yin sa ne domin yada addini domin tabbatuwar addini domin tafuwar addini jama'a muna fahimta amma in ka laifi za ka yi laifinka duk azabar da zai ja maka zai ja maka amma yana da wahala ka ga wani kawai don tsabar bayi bin Allah wai har an kama sunansa a sai dai in za a buga wani misali da shi jama'a mun fahimta amma daga inda ka zo taɓa mishi addininsa to nan ba yadda za a yi ba a nuna ka ba haka kuma duk wanda zai yi hidima wa addininsa to ubangiji zai mishi alfarmar da bai taba zatonta ba domin ɗaya daga cikin aikin da ya bayar mafi girma wa manzanni shine yaɗa addini. duk tarihi da ake yi ne bambanci tsakanin annabi da manzo manzo darajarsa tana gaba da annabi to sai ka samu aikinsa na yada addini na gaba da na annabi ne jama'a in fa za ka samar ma kanka gurbi na hidima wa addinin musulunci wallahi ka samar ma kanka gurbi na hidima ma mafi alkhairi wadda za ka kulla alaƙa mai kyau tsakaninka da ubangijinka to haka dukkan al'ummomi ka duba ulul azmi na rusul irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al'ummar duka aka hada aka bashi aka ce shi ne malami shi ne mai shi ne jagoran ka duba annabi Ibrahim yana cikin ulul azmi na rusul ka je ka karanta kisarsa ka je ka karanta kisan annabi Nuhu alaihi salatu Salam, annabi Musa alaihi salatu Salam, annabi Isa da irin dagar da suka yi to ko annabi ne idan ka ga darajar wannan tana sama da na wannan sai ka samu aikin wannan din yana gaba da aikin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine khairu karkilla shine mafi alkhairin gaba daya domin kowane annabi ana ba shi al'ummarsa ce jama'arsa ce mutanensa ne ya jagorance su shi kuma aka ba shi kudu da arewa gabar da yamman duniya duka ya yi maganganun da kuma kowa kudu da arewa gabar da yamma yana ganewa jama'a mun fahimta tsayuwa wajen hidima wa addini tsayuwa ne wajen rikan manya-manyan alkhairai na Allah subhanahu wa ta'ala dukkan waɗanda muka ambata idan wani ya aikata wani aiki to take za ka ga aikin da ya aikatan ya ba shi wani sakamako irin sakamakon da kai in ka ɗauka wata ibada ce ya riƙe to sai ka ga ka gagara fahimtar inda ka ya zo yana daga cikin mafi adar hidima wa addinin Allah wato daga cikin ayyuka mafi ada wajen hidima wa addinin musulunci shine yada addinin ta hanyar karantarwa yana daga cikin mafi tasirin abinda da ke yada addini a tsakanin al'umma shine karantar da addini da ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama yanzu wanda kaga ya nada kafa zai koyar da alqur'ani to zai yi hidima ne wa addini idan shi mahaddaci ne wata ilka sun shekara biyar yanzu an samu ƙarin hudu ko biyar ko goma su ma in sun nada kafa haka aka yi ta yi har Alƙur'ani yau aka wayi gari baka isa ka kirge mahaddatansa a cikin anguwanku ba saboda na daga cikin hidima wa addini da za ka yi ka samu kusanci a wajen Allah shine yada addini ta hanyar karantar da addini shi yasa Allah ya zaɓa wa manzanninsa da annabawansa wannan aikin don ba wani abu da za ka yi na neman kusanci a wajen Allah kamar yada addini malam bin bas ya ce kuma yadda malamai masu karantarwa suke nade kafa su karantar da addini don tabbatuwa da yaduwar addini haka waɗanda suke rekodin suke yadawa su ma suna cikin waɗanda suke hidima wajen yada addinin Allah haka ne wataƙil kai baka samu daman da zaka zauna ka karantar ba wataƙil baka samu daman da zaka ɗauka kai ma ka yaɗa ba duk abin da yake alkhairi ne wani yadda aka yi karatun nan guda ɗaya sai tura mutum ɗari ko ɗari biyar ya yaɗa shi ko bai yaɗa ba wani sai ya nemi gidan rediyo sai ya saka sai a je a ji wata matan tana kicin tana girki za ta saurari abun da ta ji ta gyara kuma kai ne sanadi. jama'a mu fahimta yana daga cikin karantaswa da kuma yada addini mafi tsada a wajen da'awa shine kuma kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci duk abinda aka ce da'awa kira zuwa ga Allah to kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulunci a harkar da'awa kuma shine lamba ɗaya jama'a mun fahimta qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani ka ce wannan ita ce hanya ta ina kira zuwa ga Allah udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana Allah yake kai kira zuwa ga to daga cikin mafi tsadar kira zuwa ga Allah shine kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa ga musulmai kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa da musulunci yana daga cikin abin da na ƙaru da shi sosai wajen kira zuwa ga Allah yadda mutanenmu suke da'awa a turai wajen shiga musulunci tun da su ba za ka kafa mimbari ka ce za ka yi wa'azin kasa da barbaru tsare-tsare masu kyau wajen kira zuwa ga Allah. Ko daga in ka ga yadda ake da'awa da yadda ake shiga musulunci zai ba ta mamaki. Tunaninka ba zai kai zuwa ga abun ya kai wannan matakin ba. fuskoki guda biyu ko dai ka samu kanka cikin masu da'awa a kira su ba lalle sai in ka je za ka yi wa'azi ba wata kai ka zama taimaki ma wadda za su yi wa'azi duk abin da ka gani na harkar addini wannan yana tsofane ne akan wannan wannan yana tsore ne akan wannan wannan yana tsore ne akan wannan idan ba ka iya abu kaza ba to da ka samu daidai da kai kuma abin da ka iya wannan haka Allah ya tsara addinin musulunci ka dubi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu irin Khalid bin Walid shi ko hadisi ɗaya bai taɓa rawaitowa ba ce shi iya abin da ya iya faɗa mun fahimta ta ka da ka samu wannan ƙwararre ne na alƙur'ani wannan ƙwararren malamin fiƙiwu ne wannan ƙwararre ne a ɓangare kaza kowa da ba wani gurbi da za ka samu kanka a ce ba za ka iya hidima wa addini ba ko da in addinin ne zai dame ka sai dai addini bai dame ka ba amma a ce kai ba ka da gurbi da za ka iya ba ma addinin ka gudumawa saboda ka yan uwana masu albarka mafi tsadar abin da za ka yi ka samu yardan Allah da kusanci a Allah da dace a wajen Allah da alfarma a wajen Allah shine hidima wa addinin Allah karka nade kafanka wata baiwar Allah sharan masallaci take yi sahabin da ya rawaito a jisi ce su ba su ɗauka ta sake karatar karya ba sai da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tukunna suka fahimci matsayinta to ka yi ƙoƙari ka samar ma kanka wani gurbi wadda wannan gurbin ka sadaukar da shi domin hidima wa addinin Allah da kanka ne da dukiyarka ne da iliminka ne wata baiwa da Allah ya maka da duk hanyar da ka samu dama kar a wayi gari kai sai dai ka zo kai Allah ka wuce ka tafi kawai ana cewa mutum ka za sun musulunta kai baka sanya aka yi ba kuma bai dame ka Abin da mutane suke yi kenan idan waɗanda ba musulmai ba suka shiga suka je suka riddar da wani shi ke sai a yi ta yanko bidiyon ana tura mana ta mana to ga aiki fa a gaban ku kai ka ɗaukar addinin addinin malamin ne saboda ka shi yana ganin wannan wani aiki ne wani aiki ne da ku ya shafa duk malamin da ka gani akwai abin da zai yi akwai abin da ba layinsa ba malam umar suleiman namu na bauchi allah ya saka mishi da alkhairi Eh, wani karatu da suka tafi an gayyaci ciyaman na local government an gayyaci malamai da za a zo wata munasaba ta al'umma wadda kuma ana neman dukiya da da a sa domin wannan hidima yake ciyaman din yana zuwa kawai da ya zai ka ima ke kawai sai hawa a ji tsoron Allah a yi kaza a yi kaza a yi kaza a kula da tarbiyyar yara aka gama ya gama sai koma ya zama da aka kira ma da aka ce zai gani ce ku samun wata ta wannan aiki ya ce ai muni ya kira mu mai wani kai an kira ka ne ka ba da kuɗi ya ce ai kowa da aikin ya ce kuma ka yi wa'azi ka koma ka zauna ya wasa wa ya ka ya ce to mu ne aka kira mu mu yi kowa da abin da zai yi yadda ya yi wa'azin sai zama nurun ala nur ya yi wa'azi kuma sai ya yi abin da aka kira shi don shi to ka yi ƙoƙari bar dama ta suke maka ka sani da duk abin da kaga ana yi na hidimar addinin nan duk abin da kaga ana yi na hidimar addinin nan wallahi ana yin sa ne kowa don ya nemi fitarsa a gaban Allah kuma baka da wani dalili idan mutumin da yake turai a irin wannan yanayin can ko sallah ka ji mutum yana sallah sallan yana yin ta ne don Allah saboda babu dalilin da zai sa in bayi son sallan yayi yanzu kai ko gyaran motar da kai shi kansa gyara gyaran yace an kira sallah za a shiga sallah ai ko don kunya za ka bi su guje ku shiga to san ko kiran sallan ba za ka ji ba in ka ga mutum ya zo masallaci da ma kawai sallan ne ta dame shi to idan a kan za a samu wadda suka sadaukar mada'awa da kira zuwa ga Allah to kai ne kataka anan da za ka shan jiki saboda ka uwa masu albarka ka sani dukkan abin da ya shafi sallolinka azumummukanka karatun alƙur'aninka askar ɗinka da duk abin da za ka yi wannan kana yi wa kanka ne Allah yana buƙatar ya ga himmarka wajen hidima wa addininsa da kuma yaɗa wannan addini ina roƙon Allah ya sanya albarka cikin kalmomin